أكرم بهم وارثا وموروثا وبعد السلام wa ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya ba mu aron numfashi muka ga wannan yammaci ko wannan dare mai albarka wanda allah muke roƙo ibadun da muka gudanar a cikin wannan rana allah shi karɓar muna kurakuran da muka yi allah shi ya fi muna kuma ya karkare daga cikin mizanin ayyukanmu a yau muna sha biyar ga watan safar hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da muna ashirin da biyar wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a ci gaba da karatu a cikin littafin iziya a wannan masallaci mai albarka yau za mu tashi fasali wanda yake magana akan menene hukuncin gangar jikin ɗan adam idan ya rasu Shin mai tsarki ce ko najasa ce mala ya ce faslun fasali ko kuma rarrabewa maitatul adami lalle mataccen ɗan adam ghairil anbiya'i amma banda annabawa najasatun yace to najasa ne kinan idan mutum ya mutu ya zama najasa in dai ba annabi ba ne amma malamai sun yi bayanai daban-daban wanda daga cikin wayanda suka tafi akan wannan ra'ayi na cewa idan mutum ya mutu ya zama na jasa. akwai wannan maza ba ta imamu malik a wata ruwaya tashi wanda an ruwaito cewa idan ɗan adam ya mutu to ya zama da jasa amma kuma akwai wata ruwaya wadda ta zo a akan cewa lalle ɗan adam idan ya mutu ba na najasa ba ne amma imamun nawawi ya faɗa a cikin littafinsa al-majmu' ya ce lalle abun da ya inganta a wurinmu cewa mutum idan ya mutu layan jus ba a cewa ya zama najasa kuma kamar da muka faɗi a wata ruwaya wadda aka samu daga shi imamu malik ya tabbatar da cewa lalle mutum idan ya mutu ba najasa ba ne haka imamu ahmad bin hanbal ya tafi akan wannan ra'ayi wa Dawud haka Imamu Dawud ya tafi akan wannan ra'ayi da ma wasu daga cikin malamai sai Abu Hanifa yake cewa su lallai mutum yakan zama najasa idan ya mutu sai ce waruya anhu annahu yuqahharu bil ghusl ya ce amma da zara an wanke shi to yanzu ya tsarkaka gina a wurin imamu abu hanifa lokacin da mutum ya rasu a wannan lokaci yake najasa da zara an mashi wankan gawa to yanzu ya zama tsalkaki wannan shine ra'ayi na abu hanifa haka ma an samu wannan daga shi imamu malik da imamu ahmad wanda suka ruwaito akan cewa lalle idan mutum ya mutu ya zama jasa, kuma akai ne ne shi malam wanda ya rubuta wannan littafi ya tafi shi yasa ya ce mai tatul adami ghairil anbiya'i najasatun lalle mutum idan ya mutu in dai ba annabi ba ne to najasa ne to sai ibn amir ga abun da yake cewa dhahaba qaumun ila annahu yanjusu bil mauti wa lalle malamai sun tafi akan cewa mutum yakan kasance najasa a lokacin da ya mutu amma da zara an masa wanka to yanzu ya tsarkaka wasu kuma daga cikin malamai suka tafi akan cewa ko da an masa wanka to yanzu bai tsarkaka ba wasu kuma daga cikin malaman suka ce annahu la yanjusu bil mauti bal huwa tahir suka ce ai mutum ko da ya mutu ma bai zama najasa ba mai tsalki ne kinan maganganun sun kasu kashi uku wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa idan mutum ya mutu ya zama najasa wasu suka tafi akan cewa idan ya mutu ya zama najasa amma da zara an masa wanka to yanzu ya tashi daga najasa wasu kuma malaman suka tafi akan cewa idan mutum ya mutu ko da ba a masa wanka ba shi ba na jisa ba ne wannan shi ne ra'ayuka na malamai wayanda suka tafi a kansa to sai malam ya bayani ya ce abinda a illar cewa mutum ya zama najasa inda man kwala biya ga wayanda suka tafi akan cewa idan mutum ya mutu ya zama najasa to sun tafi akan wannan niyya ne na cewa ai idan mutum ya mutu annahu haiwanun la yu'kalu lahmuhu ba'da mautin fa hukima bi najasatihi ka sa'iril haiwanat ghayr samak wal suka ce ai mutum ma an kira shi da dabba sannan yana cikin dabbobi waɗanda ba a cin naman su bayan mutuwarsu kamar sauran dabbobi to don haka tunda ba a cin naman su idan suka zama mushe suka mutu to yanzu ya zama najasa kun ga wannan ne ya zance ne wanda yana da rauni sosai tunda ai mutum ko yana a halin rayuwa ce ba a cin naman sa ko to ga a mai hukunci da cewa yana cikin dabbobin da idan suka mutu ba a cin naman su to shi dan adam ai ko yana a raye ba za a ci naman sa ba haramun ne to sai imamu shafi'i wanda ya tafi a kan cewa mutum koda ya mutu ba jasa ba ne sai kafa hujja da wannan aya wanda Allah ke cewa wala qad ramna bani adam haqiqa mun karrama ɗan adam kun idan aka ce ya mutu ya zama na jasa? kunga babu karramawa kenan da aka karkashin wannan aya imamu shafi ya ce lalle idan mutum ya mutu ko da ba annabi ba ne? to bai zama najasa ba to amma wasu daga cikin malamai sai suka rabe tsakanin musulmi da kafiri suka ce in musulmi ne bai zama najasa ba amma in kafiri ne to idan ya mutu ya zama najasa menene hujjar su hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa manzon Allah yana cewa innal muslima la yadus lallai mutum musulmi baya zama jasa. ya qadiyar take a babu raira ne yana akan hanya sai ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi to kuma a wannan halin yana a halin janaba to sai ya yi tunanin manzon Allah bai gan shi ba sai ya bi ta wata hanya ya wuce gida sai da ya yi wanka sannan sai ya zo majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya kai a hurera ina ka je a shi manzan Allah ya hanyi shi ya gan shi ya ce ina ka je ya ce ya rasula na kasance ina cikin janaba sai ni kyamaci in haɗu da kai ina a cikin wannan hali na rashin tsalki sai manzan Allah ya ce subhanallah tsalki ya tabbatar ma Allah ai mumini a wata ruwaya musulmi ai baya zama najasa kun ga wannan hadisi hujja ce ta cewa lallai mutum musulmi ba najasa ne. da haka a rayuwarsa ba najasa ne ko bayan mutuwarsa ma ba najasa ne. da haka shi nan idan muka ɗauki wannan aya da ta wala ƙarƙar ramna bani adam da wannan hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle mumini ko musulmi ba jisa bane to za mu tabbatar da cewa lalle mutum ko da ba annabi bane idan ya mutu ba najisa bane domin Allah ya karramta shi sai ma da ya ci gaba da cewa wa kadhalika maitatu malahu nafsun sa'ilatun hakanan duk abun da ya mutu wanda yake da jini wanda yake gudana a jikinsa to shi ma yanzu ya zama najasa kinan miye dalilin malam na cewa ya zama najasa ma'ana idan ya taɓe ka to yanzu dole sai ka wanke sai ka yi wanka ma'ana sai ka wanke bagiran da ya taɓe ka domin idan najasa ta taɓi mutum mi zai zai gusar da ita kina yanzu ga ra'ayi na malam idan na adam ya mutu ya taɓe ka to yanzu najasa ce ta taɓe ka da haka yanzu sai ka wanke jikinka an fahimci wannan ko idan ya taɓi tufafinka najasa ce ta taɓe ka sai ka wanke waɗannan tufafin haka abun da ba yake da rayuwa ma'ana jini wanda yake gudana a cikinsa to shi ma idan ya taɓe ka najisa ce sai ka wanke inda ya taɓa to amma ga wannan bayan da muka samu na malamai mun samu cewa lalle ɗan adam idan ya mutu ba jisa ba ne an fahimci wannan ko to da haka sai da ya bada misali kamar miye wanda yake da jini wanda yake gudana a jikinsa ya ce kal'amlati kamar ƙeya tana da jini domin idan mutum ya kashe ta zai ga kamar mali jini ne a cikin jikinta domin tun da tana da jini wanda yake gudana a jikinta to yanzu ta zama jasa idan ta mutu sannan sai ce alal mashhur akan zance wanda yake shahararri wanda ya shahara mafi shaharar zance lalle ƙeya jasa ce idan ta mutu domin jini yana gudana a cikinta walbarbus da kudan cizo ko kuma kudin cizo shi ma jini yana gudana a jikinsa to idan ya mutu shi ma na najasa ne in dabni qassab a wurin malan ibn qassab ya tafi akan cewa lalle wa'annan ababen wa'anda jini yana gudana a cikinsu idan suka mutu sun zama najasa sai mala ya ce to menene illar da ta sa aka ce sun zama najasa idan suka mutu amma a halin rayuwarsu ba najasa ba ne sai mala ya ce to abunda illa ita ce domin ana samun ihtibasu damu fiha daga lokacin da suka mutu to jinin zai ruba a cikinsu tunda yanzu ba sa da rayuwa to jini ba zai ci gaba da gudana a cikin jikinsu ba zai daskare to wannan daskarewar da jini ya yi da tsayawar da ya yi to shi yasa suka zama jisa to da aka sai mala ya ce fa kullu ma lahu nafsun sa'ilatun idza mata fa huwa najisun lihtibasi damu fihi domin tsayawa wannan jini a cikinsa wa amma ma la nafsu lahu sa'ida to amma abunda baya da jini wanda yake gudana laysa da damun sa'il babu jini wanda yake gudana a cikin sa fa idza mata idan ya mutu lam yahtabis fihi dam to jini ba zai tsaya ba zai daskare a cikin sa ba wa dhalika la yakunu najasan to saboda wannan shi ba zai kasance najasa ba kenan menene hukuncin da najasa yake a kansa shine abun da rayuwa take gudana a cikinsa ma'ana jini yake gudana a cikinsa to sai mala yace abu na gaba shine wa ma ubina min alhayi duk abun da aka ciro ma'ana wa ma ma'ubi'a duk abun da aka ciro daga abu wanda yake mai rayuwa au maitati mimma tahillu hayatu ko kuma mataccen abun daga rayuwa idan yana da rayuwa zai zama halas a yi amfani da shi ya ce kalƙarni kamar ƙafo wal da ƙashi wal bukuri da farce mana fake kenan farce wanda ake yankewa wal jildi da fata na najasun ko yanzu sun zama na jasa. kinan magana duci malam yayi magana ta farko duk abin da za a ɗebo a jikin wata dabba wadda take rayi wannan abin ya zama da jasa magana ta farko kenan magana ta biyu kuma abu ne wanda da a ce dabbar za a yanka ne a ciro wannan abun a rayuwarta to ba najasa ba ne idan ya taɓe ka misali kahon shanuwa tana a raye idan ya taɓe ka ba na jisa ba ne to amma sai aka ce idan ya kasance yanzu to babu rayuwa ne ta mutu yanzu ya zama na jisa an fahimci wannan ko ya zama me ya zama na jisa sai malam ya ce domin dalilinsu shine faɗar allah hurrimat alaikumul maitatu an haramta maku muku duk abun da ya kasance matacce ne yanzu kun ga idan shanuwa ta mutu yau ta zama mi ta zama haramun a yi ta'ammali da ita to yanzu tun da ta zama haramun a yi ta'ammali a ci namanta a yi amfani da namanta to yanzu wannan abun wanda yake a jikinta shi ma yanzu ya zama da jisa. an fahimci wannan ko da haka wannan abun kaho ne wannan abun ƙashi ne nata wannan abun fatatta ne ko ko farcanta ne ma'ana aka yi fatta ne to yanzu ya zama jasa ba za a yi amfani da shi ba to sai malam ce wa hasil ashiya al mazkura mimma tahillu al hayatu juz'an minha to wannan abun wanda da a ce tana raye ne za ya halasta a yi amfani da su to yanzu idan ta mutu yanzu sun zama da jasa sun shiga cikin wannan hukunci sun zama da jasa. sannan sai ya ce amma game da abun da ya shahi matsala ta ita fata To wannan akwai hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan dabba ta mutu to za a iya amfani da fatarta ba na jisa ba ce mana idan aka je jefe fatat to ta tashi daga najasa ta zama tsalkakakkiya menene hujja hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wasu sun jawo akuya suna janta a ƙasa sai annabi ya ce ah ba za ku cire fatat ta ba ku yi amfani da shi sai suka ce ai ya rasulullah ta mutu ya ce ai magarya ko kuma bagaruwa da ruwa sun tsarkakar da ita daga ku cire fatan idan kuka cire sai ku je ku je mai idan kuka je mai yanzu ta zama tsarkakakkiya ba na jisa ba an fahimci wannan ko ashe kenan yanzu daga cikin wannan ababe da malam ya kawo idan fata ce ta matattar dabba to za a iya amfani da wannan fatar amma da sharaɗin a jeme fatar a je ta a yi amfani da ita wannan ya halasta amma abun da aka cira to daga cikin wata dabba tana a rayi to wannan ne ya najasa ne ba za a yi amfani da shi ba saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma usai min al wa hiya hayyatun fa huwa maitatun duk abun da aka ɗebo aka katso daga cikin dabba wadda take a raye to yanzu wannan abun za a bashi hukuncin kamar dabba tana mace ne to idan dabba tana mace zai halasta a ɗibi wani ɓangaren jikinta a yi amfani da shi ba zai halasta ba haramun to don haka idan ma tana raye aka ɗebo wani abu daga jikinta to yanzu wannan abun za a bashi hukuncin kamar dabba tana mace ne don haka yanzu wannan abu ya zama ci haramun ne ya yi amfani da shi ya zama najasa misali mutum ne yake da raƙumi sai ya zo ya sa wuƙa sai ya yanko wani ɓangaren jikinsa sai ya ci gaba da sa masa magani a wancan lokaci larabawa sukan yi haka su ɗebo wani ɓangaren jikin dabbobinsu sai a dinga sa magani a wurin har ya warke to yanzu wannan abun da aka yanko daga jikin dabbar tana rayu, to yanzu wannan abun ya zama haramun ba za a yi shi ba ya zama najasa kamar tana mace to idan ko tana mace ba za a ɗebi wani ɓangaren jikinta a yi amfani da shi ba an fahimci wannan ko to da haka wannan shine abin da mala ya magana a kai ne to amma sai mala ya ce amma gashinta ita dabbat to menene hukuncinta to akwai aya wadda ta tabbata kan cewa za a iya amfani da gashin dabba domin a je a yi wani kayan amfani da wannan gashin na wannan dabbat za a yi amfani da shi a je a yi wani kayan amfani da shi an fahimci wannan ko wannan ba laifi ba ne da haka za a ɗaukar gashin a je a yi amfani da shi baya cikin abun da aka sa cikin haramci sai ma ya ci gaba da cewa mai tati ولبن الميتة ومحرم أكل كالهنزير Haka nan da naman duk wani abu wanda aka haramta cinsa to wannan nama nashi ma'ana nononsa to najasa ne ba za a yi amfani da shi ba ya zama najasa sai ma da ya ba mu misali ya ce kalhinziri kama alade yanzu ba za a sha nuno alade ba me yasa saboda haramun ne cin namansa to duka abin da aka haramta cin namansa to duka sauran wani bangare na jikinsa ya bi wannan haramcin na cin namansa da aka nunansa, haramun ne a yi amfani da shi ba halas ba an fahimci wannan ko? sannan sai da ya ce wal'atan da kuma jakka ita ma haramun ne a yi amfani da nonon saboda haramun ne cin naman jaki duda haka ita ma macen jaki haramun ne a ɗebi nononta a yi amfani da shi tunda cin naman ta haramun ne to haka ma amfani da nononta haramun ne ba za a yi amfani da shi ba ashe kenan yanzu da za a ce ga wani magani wanda za ka haɗa amma ana haɗa shi ne da nonon alade ko da nonon jakka to haramun ne ka yi amfani da shi domin an haramta maka cin naman sai dai ka je ka yi amfani da wani abu wanda yake halas in ko babu wani abu wanda za a haɗa magani da shi sai wannan to ba shi kaɗai ba ne magani sai ka je ka nemi wani magani domin ba za a yi amfani da abin da yake haramun ba wurin neman magani an fahimci wannan ko domin ai ba magani ke warkarwa ba wa ke warkarwa Allah to shi yace ma wannan abun haramun ne ka yi ta'ammali da shi to yanzu ka ɗauko haramun abun da Allah ya hana ka ka yi amfani da shi wurin magani kuma ka yi tsammanin Allah zai warkar da kai ko da ya warkar da kai to ya maka talala ne amma ka saba masa an fahimci wannan ku. sai ka je ka yi amfani da wani abu wanda ba haramun ba sai Allah ya warkar da kai to da haka sai malam ya ce bayan wannan niyya kuma bayan nonon su ya kasance haramun ne to sai malam ya ce wal jallalati haka wa baulul jallala da fitsarin dabbar da ake kira da aljallala wa raji'uha da kashinta shi ma najasa ne to wace dabba ake ce majallala sai ma da yace wa hiya kullu haiwanin yasta'malu najasata to dukkan wata dabba take ta'ammali da najasa take cin najasa ita kira da jallala ginan duk dabba da take cin najasa wannan dabbar fitsarinta da kashinta najasa ne amma kenan dabbar da ba ta ta'ammali da najasa fitsarinta kashinta ba najasa ba ne an fahimci wannan ko domin kun ga an yi istisnayi an katanganci an ce dabbar da take ta'ammali da me da najasa ashe kenan da dabbar da ba ta ta'ammali da najasa za ta zo ta yi fitsari to za ka iya sallah a wurin shari'a ba ta hana ka ba iyaka idan kai ne kake kyamar ka yi sallah a wurin kai ne kake kyama kuma ba a ce dole ba ne sai ka yi an fahimci wannan ko amma ba za ka ce wurin baya da tsarki ba domin ba ka da hujja idan ka ce baya da tsarki to me ya hujja ka na baya da tsarki a ai saboda dabba ta yi fitsari a wurin to sai mu tambaye ka wace irin dabba ce tana ta'ammali da najasa a'a to ga shari'a musulunci ba na jasa ba ne ta kashin ta ba na jasa ba an fahimci wannan ko ashe na yanzu kama irin waɗanda suke sai da dabbobi irin shanu awaki ko tumaki to ai kana ta'ammali ne a cikinsu sai suka ma fi tsari ga sutura kuma ga lokacin sallah yi to ba ce sai ka je ka wanke wannan suturar ta gaba za ka yi ba za ka je da ya daga saboda ba na jasa ba ne to amma da tana ta'ammali da najasa ne dabbar wannan fitsarin nata da ya taɓe ka da wannan kashin nata da ya taɓe ka to sai ka je ka wanke saboda yanzu to ammalinta da najasa shi yasa aka ce fitsarinta da kashinta ya zama najasa ba wai dan zamanta dabba ba an fahimci matsalar ko na to sai ma ya ci gaba da cewa bayan wannan wa baulu wal baulu yace fitsari wal adiratu da kuma kashi minal adami wanda yake na dan adam ghayra fadlatil anbiya amma banda annabawa masu falala to shi ma wannan mina ne shi ma wannan najasa ne kun ga yanzu sai malam yace fitsarin ɗan adam kashin ɗan adam na najasa ne to amma sai ya katangance ni sai ya katangance annabawa ce wanda annabawa su fitsarinsu da kashinsu ba na jisa ba ne to ai su ma suna cikin mutane domin yasa su aka keɓance su aka ce tsarinsu da gashinsu ba najasa ba ne to malamai sun yi maganganu masu yawa game da wannan matsalar wasu malamai sun tafi akan cewa hatta su fitsarinsu da kashinsu na jisa ne wasu malamai suka ce ba na jisa ba ne kuma kowa daga cikinsu ya kawo dalili da hujja wanda za mu ji kaɗan daga cikin dalilai da hujjojin wa'annan malamai wanda suka tafi akan cewa ba na jisa ba ne kamar shi malam nan da ya kawo da kuma da suka tafi akan cewa a'a su ma zai zama na jisa domin inda ba na najasa ba ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai je yayi fitsari ba kuma yayi amfani da ruwa ya wanki to duka zamu ji hujjojin waɗannan malamai to sai malam yace malam ya katangance annabawa da cewa su fitsarinsu da kashinsu ba na jasa ba ne wasu tadallal fariƙul awwal to sai bangare na farko wanda suka tafi akan cewa ba najasa bane suka kafa hujja bi hadisaini da hadisai guda biyu wayanda wayannan hadisan guda biyu to kuma suna da rauni da'ifai ne suna da rauni hadisan da suka tafi a kansu kamar magana da ne tun farko da ce muku idan kuka ji malami an ce magana ta tana da rauni ga abunda sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tafi akan ta to gare ka ce wai reni ne ko walakanci ne zuwa ga malami a'a na faɗa muku shi ma yana da madogara yana da hadisi ne wanda ya dogara gare shi to amma illa hadisin a wannan lokacin bata bayyana gare shi ba na cewa hadisin yana da rauni an fahimci wannan ko to kuma shi ai zai yi aiki ne akan abun da ya bayyana a gare shi na ilimi shi yasa muka ce to yana da lada ɗaya na wannan istihadin da yi? amma kuskuren da yi Allah zai yaƙi masa to kai yanzu da ka samu hujja lafiyayya na cewa lalle wannan madogarar tashi tana da rauni to yanzu kai kuma abin da wajibi gare ka sai ka aje wannan ra'ayin sai ka ɗauki wanda addini yanzu idan ka ce a za ka yi tsayenka akan abin da ya tafi a kai ne to shi yanzu ya tsira kai kuma yanzu abin da ka aikata laifi yana a kanka domin wa aka ce a bi. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi abun da ya zo a gare shi daga manzan Allah a wannan lokaci bai samu rashin inganci ne ba don aka sai aiki da shi ne to kai kuma yanzu sai ka samu dalilin da ya zo akan ya fi wancan dalilin da malami ya tafi a kansa inganci to kai yanzu wajibi ne gare ka ka aje wancan dalilin ka ɗauki wannan dama su ma sun ce a aje maganar su duk lokacin da aka ta ci karo da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma za mu karanta dan amana ta ilimi mu karanta hujjojin nasu da yasa suka keɓe annabawa akan cewa su da kashinsu ba na jisa ba ne hadisai ne guda biyu wanda wasu daga cikin mata ne guda biyu suka shafi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko shine ummu aiman wannan sahabiya mai suna ummu aiman ta shafi tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya to ga da hadisi yake wa qad al hadis min tariqi abi malik النخعي عن الأسود بن قيس النبيح الأنزي عن أم أيمن قالت أنكر قولك أم أيمن تتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare sai ya ji a inda wani roba ya ko kuma wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yayi fitsari a wuri fa qumtu min al-layl ni ma sai gashi na tashi da daddare wa ana aqshanatun ina cikin jin kisa to ko da tazo sai ta doki wannan ga tsammanin ta miye ruwa ne an fahimci wannan ko tunda a cikin dare ne ta tashi sai ta ce fasharabtu ma fihi sai nisha sha abun da a cikin wannan kofin ko wannan kwanon ko wannan roba wa ana la ashkur ni ban san ko miye ba falamma asbaha annabi sallallahu alaihi wa sallam to yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da safi sai ya ce ya ummu ayman ya ke ummu ayman kumi tashi fa ahadi ma fi tilkal fakhara ki je ki zubar da abinda a cikin wancan kofin ko roba maza Allah bai ma san ta ba ita ma bata san ko miye ba sai annabi ya ce ta je ta zubar da shi qultu sai nace qadi wallahi sharu a sharibtu ma fiha tace wallahi ni na shaye abinda a ciki fa bahika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hatta badat nawa jizahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har haƙoransa suka bayyana qala sai ce amma innaki la tatajina baqanaki abadan to saboda wannan har abada cikin ki ba zai ƙara jin fitsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin na gama garin mutane bane an fahimci wannan ko ba irin naka bane ba irin nawa bane da kun ga ta sha ma ba da san miye ta sha ba ta doka ruwa ne ta sha dole ta faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dariya sai ce to ai ko sanadiyar wannan babu ki babu ji sai dai ki ci abinci dan sha'awa ba wai dan jinwa ba wannan shine hadisi na farko wanda malaman da suka ce fitsarin annabawa ba najasa ba ne domin yanzu inda najasa ne ga wannan hadisin kun gada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ta sha mi ta sha najasa to amma hadisin bai inganta ba kun ga to tunda bai inganta ba to yanzu ba zai zama hujja ba an fahimci wannan ko na a ce lalle fitsarin annabawa ba na jasa ba ne an fahimci wannan ko sannan hadisi na biyu shi ma barakatu ummu yusuf wannan wata ce wadda take yin hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qad jaa al hadith min tariq ibn huzay jurayj qala haddathatni hukaymatu binti أميمة بنت رقية عن أمها أنها قالت إتما هي في تاتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول في قدح إيدان ثم يرفع تحت سريره فبال فيه ثم جاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء فقال qala يقال لها بركة baraka tace manzo Allah sallallahu alaihi akwai wani alqada wata buta ko wani shantali wanda manzo Allah sallallahu ya aje a cikin dare yakan yi fitsari a cikin sai ya aje a ƙarƙashin gadonsa to ko da ya zo yana bincika yana neman wannan ya buta ko wannan goran to sai ya babu komi a ciki isko babu komi a ciki to fa qala sai ya yace ma wata mata ya qalu lahana ce mata baraka kanat takhdumu ummu habiba ta kasance tana yin hidima ne a ɗakin ummu habiba ta zo da ita ne daga ƙasar habasha kinan kamar yarinyar ɗakin ta ce wa take mata hidima sai ce ainal Baulun lazi kana fi qada ina fitsarin nan wanda ya kasance a cikin wannan abun nan gora ko wannan shantani ƙwala sai ta ce sharif ai na shanye shi fa ƙwala sai manzo ce laqad minan nari bin zalim to haƙiƙa wannan fitsarin da kin sha ya zama kariya wuta ba za ta taɓa jiki kun ga duka hadisan guda biyu da wannan da wancan kun ga duka ya nuna cewa da najasa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun sha jasa, kuma ga da su ƙara an fahimci wannan ko to amma duka duk da wannan hadisan ba su inganta ba idan aka tunda ba su inganta ba ba za a yi aiki da su ba yanzu mun ji hujja wadda wa'annan malaman da suka katangance annabawa kan cewa fitsarinsu da kashinsu ba na ba bane yanzu mun ji akan hujjar da suka tafi a ta ko gaga yanzu ba za ka ce ra'ayi ba ne na shi malami a'a ba ra'ayi ba ne na shi a ya tafi ne a kan mi hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ina matsalar take hadisan ba su inganta ba ne? to shi kuma a lokacinsa bai bayyana gare shi cewa hadisan ba ingantacci ba ne to kaga zai yi aiki ne akan abin da ya bayyana a gare shi kuma yana da ladan wannan istihadin da ya an fahimci wannan ko to kai yanzu ka zo a dinga jayayya da kai yanzu kai ne kake da laifi dan a kenan yanzu idan ka ji an yi karatu aka ce lalle fitsari da kashin annabawa najasa ne to kada a yi jayayya da kai ka ce ah to ai yana nan cikin littafin iziya an ce ba hadisa ba ne E, tabbas akwai karatun to amma hadisan da aka dogara da su akan karatun wa'annan hadisan ba su inganta ba kuma ba abun jayayya a ciki an fahimci wannan ko na to don haka sai malam ce to wannan ne ba za a doki wannan a yi magana a kai ne ba na cewa wani abu ne wanda za a tsaya ana jayayya a kai ne ba shi ba ne malaman da suka tafi a kan cewa najisa ne suka ce har yin ba najisa ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai je ya yi fitsari ya yi tsarki ba to ashe tun da zama ne najisa ne shi yasa manzo Allah idan ya yi zai je ya yi tsarki an fahimci wannan ko kuma gare shi ne muka samu karatun cewa idan aka yi fitsari za a yi za a yi tsarki ko tsarkin ruwa ko tsarkin mi ko tsarkin goyi kun ga ashe da ba na ba ne lokacin da babu ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce a samu mai dutsi ba ya tsarki da shi amma akwai lokacin da suna halin tafiya manzo Allah ya ce wani sahabi ya je ya samu mai dutsi zai yi tsarki ya ce sai ni je ni samu dutsi kwara biyu ni bidan na uku ban samu ba sai na ɗauko kashin dabba sai ni zo da shi kawai na zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi yi wurgi da wannan kashin dabba ya ce ya wannan najisa ne wannan kazanta ne da haka ba za a yi ta'ammali da shi ba an fahimta wannan ko sai ya amfani da wa'annan duwatsun guda biyu to amma ya san cewa idan za a yi tsalki ana amfani ne da dutsi wanda akwai mai sai an samu mara a ciki ko wanda baya da dan ko yanzu kuma gashi kwara biyu ne aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan dutsen yana da fadi to idan ka amfani da wannan gefen to sai ka juya wannan gefen yanzu ya zama an yi amfani da abu nawa abu uku amma ɗaya yana matsayin biyu an fahimta hausa ko da ka bi dutse na uku baka samu ba biyu kawai ka samu to dutsi na farko sai ka yi amfani da shi dutsi na biyu da ka yi amfani da shi to a bangaren da ka yi amfani sai ka juya ɗayan ɓangaren sai ka yi amfani da shi yanzu ya zama ka yi amfani da abu nawa aboko amma ɗaya yana matsayin biyu domin ka yi amfani da huska ta ne guda biyu an fahimci hausa ko don ga yadda ba da jisa bane manzo Allah ba zai wahalar da masu ayyuka ya ce ya je ya samu mai duwa an fahimci wannan ko Allah samu dace domin abin da ya samu ke kawo wannan matsala shine ta yiwu ka ji wani karatu na cewa ai najasa ne a dinga rikici da kai to dama karamcin karatu ke sa a zauna a yi ta jayayya da kai yanzu ka ji wannan karatun akwai shi kuma ga dalilinsu wannan karatun na cewa najasa ne akwai shi ga dalilinsu to kaga yanzu duka dalilan guda biyu kowa yana da hujja amma wacce tafi karfi wayanda suka rinja da cewa shi ma duka za a sa shi kamar garin mutane na cewa fitsarinsu da bayan garinsu duka najasa ne amma kai ma ka san cewa ba za ka haɗa kanka da annabawa ba an fahimci wannan ko dan an ce da fitsarin garin nasu najasa ne wannan ba zai sa a ce darajarsa ta ragu ba saboda suna da fifiko da kwallon da baka da ita kuma ko kai ka san ba za ka haɗa naka fitsari ba da annabi ba zai taɓa haɗuwa ba an fahimci wannan ko to sai mala ya ci gaba da cewa wa man hurima wa man hulima akali to duk abun da aka haramta cin namansa wa makruhihi da abun da aka ce makaruhi ne cin namansa to kamar miye yake makaruhi cin namansa yace ka kasubu'i kama abu wanda yake mai dwagi zi'ibi da ce ko kuma kura to shi ma wannan abun yana biyan naman sani idan haramun ne a ci naman sa, to shi ma ya kasance ta'ammali da wani bangaren jikinsa ya kasance haramun shi kuma abun da yake makaruhi to nonon sa. da kashinsa da fitsarinsa shi ma makaruni idan ya taba jikin mutum me aka so an so ya wanki amma idan bai wanki ba bai yi laifi ba an fahimci wannan ko to amma abin da yake haramun a ci namansa idan idan fitsarinsa ko kashinsa ya tabe ka to dole sai ka wani ya fada cikin haramcin naman dabba an fahimci wannan ko to sai malai ci gaba da cewa bayan wannan niyya wal qaihu was sadidu da al amai was sadidu da ruwan ƙurji waddamul masfuhu min adami wa ghairihi haka da jini wanda aka yanka dabba aka zubar na ɗan adam ne jinin nan wa gairihi ko kuma waninsa mana duk jinin da ya fito ya zuba ga jikin ɗan adam ko jikin dabba to duka wa'annan malam ya ce najasa ne bayan wannan walƙai'ul mutaghayyiru an halatti ta'am hakanan aman da ya canza daga hali na abinci to shi ma ya fada cikin matsala ta ta najasa wal miskin haka na abun da yake bugarwa shi ma najasa ne kal kamar giya yanzu sai mu dawo akan waɗannan ababen waɗanda malamin lissafo ya ce dukansu najasa ne wannan alƙaibu amai Malam ya yi magana a kan cewa yana cikin ababe waɗanda suke najasa sannan asadid ruwan kurji wanda suka tashi daga jini suka cuɗanya za a ga suna da garwaye ne da jini da kuma wasu ruwa daban to wa'annan guda biyu dukansu najasa ne idan suka taɓa jikin mutum ko suka taɓa tufafinsa to sai ya wanke amma matsala ta jini wannan malamai sun yi maganganu masu yawa akan cewa jini najasa ne ko ba najasa ba ne an fahimci wannan ko akwai sauran lokaci minti biyar to bari mu fara magana akan wannan gabar kashe-kashen jini wanda yake najasa idan muka dawo karatun sati na gaba sai mu shiga akan maganganun da malamai suka yi game da jini sai malam ce to shi dai jini ya kasu kashi biyu na farko akwai jinin haiba to sai malam ce to shi wannan jinin haiba wa huwa najasun bi a ahlil ilimi, to tare da ittifaqin malamai jinin haiba najasa ne kun ga kenan da jinin haihuwa da jini wanda yake da mata da kama da shi irin jinin haihuwa duka wa'annan niya na jasa ne irin jinin ciwo duka wa'annan niya na jasa ne an fahimci wannan ko to da kun ga wannan babu wani iskali duka malamai sun yi tufaki akan cewa jinin haihuwa na jasa ne me ye hujja su suka ce la hadisi asma binti abubakar saboda hadisin da aka samu na asma ya abibakar qalat tati ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ya rasulullah ya manzon Allah ihdana yusiba thawbuha min damil hayd kaifa tasna' ɗaya daga cikin jina al'ada yakan samu suturarta to me za ta aikata faƙwala sai annabi ya ce ta hudduhu sun mata mataƙarusuhu bilma sun matambahuhu sun matusalle wa ma'ana taƙarusuhu ai tablukuhu bi azfarin bi iha shi ne ta murza shi da ɓangaren yatsunta ko kuma ta karkare shi da aka yi fatta sannan sai ta wanke shi da ruwa sannan ta ƙara yayyafa ruwa duka dai kaiwa matuƙa ne wurin wanke jini yanzu kun ga kenan idan ba najasa ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai umurci da cewa ta wanke kuma a bi wannan mataki bayan mataki kun ga kasancewa ta najasa shi yasa manzon Allah ya umurce ta to har can ga cikin hadisin da ke cewa to kuma za a iya wankewa ma har yanzu ana ganin sauran kufan jinin bai fita ba annabi ce inda ta yi wannan sauran kufan jinin da take gani ba zai cutar da ita ba ta je ta yi ibada sallah da dasturar ko da a ce ta karkare ta wanke amma sauran jinin idan ka gani za a ga alamun akwai jini a wannan wuri wannan wanki da ta yi da karkare ta yi da gogewa da ta yi ya isan mata za ta je ta yi ibada sallah da wannan sutura don ga karkashin wannan hadisi malamai suka yi tufaki kan cewa jinin haiba najisa ne idan ya taba sutura ko ya taba jiki to yanzu sai an wanki to amma ina suka kara ma juna ilimi shine wani abun da ya shahi matsala ta jinin mutum shin jisa ne ko ba na jisa ba ne insha Allah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji maganganun da malamai suka yi akan wannan matsala ta jinin ɗan adam yanzu idan jini ya taɓa jikinka najasa ne ko ba najasa ba ne za ka je ka yi sallah da sitirar da jini ya taɓa ta ko ba za ka je ka yi sallah ba misali ka zo accident haɗari ya faru sai ka ɗauko wanda wannan haɗarin ya faru da shi sai zan jinin ya taɓa suturarka kana kai shi asibiti kuma sai ga lokacin sallah ya yi shi yanzu sai ka je ka samu ruwa ka wanke wannan jinin ko ko sai ka je ka canza wannan suturar za ka yi sallah ga yanzu malaman da suka ce akan cewa na jisa dole sai ka wanke ko ka canza sutura sannan ka yi sallah wanda kuma suka tafi akan cewa ba na jisa ba ne to yanzu za ka yi sallah da wa'annan kayan naka ba sai ka wanke ba ga jinin na a gare su idan Allah ya kai mu zuwa sati mai zuwa za mu ji dalilin kowa kowa meye hujja tashi shi na aqulu qawli hadha